Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau kwanan wata 26 ga watan Jumada Ula shekara ta da 1431 hijira manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa Madina wanda kuma shine ya dace da tara ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na rijalun wani sa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam idan ba manta ba a satin da ya wuce mun yi magana ne akan shaksiya ta 28 shine mu'az jabal wanda yau za mu tashi a kansa ɗin da bamu gama magana akan isarsa ba da tarihinsa za mu tashi akan gabar magana ta gaba ita ce khawfuhu min Allah khawfuhu min Allah wato jin tsoron allansa mutum ne wanda an ruwaito wato abubuwa da yawa da suke nuna cewa lalle mutum ne ta ƙi mai tsoron Allah kuma mai bin dokar Allah ya ce an shaƙiƙ kala قدم معاذ من اليمن برقيق فلقي عمر بن الخطاب بمكة فقال ما هؤلاء قال اهدوا لي قال ادفعهم إلى أبي بكر فأبى فبات فرأى كأنه يجر إلى النار وأن عمر يجذبه فلما أصبح قال يا ابن الخطاب ما أراني إلا مطيئك إلى أن قال فدافعهم أبو بكر إليه ثم أصبح فرآهم يصلون قال لمن تصلون قالوا لله قال أفأنتم لله hadisin imam al-hakim kuma yace isnadin sa mai kyau ne wa wafaqahu al-imam az-zahabi shaqiq ya ruwaito cewa mu'az ɗan jabal ya taho da bayi daga yaman sai ya haɗu da umar dan khattab a makka sai umar ya ce da shi waɗannan kuma suwaye mutane baya kenan ya ce da shi suwaye ya ce waɗannan bayi ne aka min kyautar su tunda daman shi bawa ana iya sayar da shi ana iya kyautar sa kuma ana iya ba da sa sai umar ya ce da shi mu'azu ya ce ka ba wa sayyidina abubakar waɗannan bayin ka ba shi su kamar yadda aka baka sai mu'azu ya ya yadda fa ta sai ya kwana sai ya gani a mafarki ka annahu yujarru ila nar kamar gashi nan ana jansa za a kai shi wutar jahannama subhanallah ya mafarki akan wannan abin da bai yi ba an ce ba abubakar bai bashi ba sai gashi an nuna masa mafarki kamar gashi nan ana jansa zuwa wuta kuma umar yana ta jansa shi kuma baya ana tura shi ana jansa zuwa wuta umar kuma yana ta tsare shi yana hana shi shiga wuta ai yayin da ya gari sai ji ya ce ya ya kai umar dan khattab ni ina ganin kawai zan maka da akan abin da ka faɗa waɗannan bayi a ɗauke su ga sunan a bawa sayyidina abubakar har dai magana ta yawaita har zuwa inda yake cewa abubakar kan ma sai dawo masa da su yayin da ya gari sai ga waɗannan bayi suna sallah shi ma jikin ya ga suna sallah zai ce kuna sallah ga me kuma kuna sallah ga wa sai suka ce ga Allah muke kala fa antum lillah to lalle ko ma din na bayar da ku saboda Allah wato wannan abin da yake nuna cewa kamar gashi ya ɗauki wasu bayi ya bayar ta ƙarƙashinsa sun dawo sun karbi addini kuma suna ibada suna yin ibada don Allah kuma su ma ɗin ya bayar da su saboda Allah ko kuma ya yanta su ya miƙa su ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan yana nuna mana mutum ne mai tsoron Allah saboda mafarki yayi ya ga kamar za a kai shi wuta ya ji tsoro ya canja wani abu na ra'ayinsa da yake kai safahatul mubi'a min jihadihi radiyallahu anhu ga wasu takardu masu haske da suke bayani akan jihadin mu'az dan jabal mutum ne mai jihadi mai yaki to eh, yanzu za mu karanta wani abu daga cikin jarantarsa da kuma irin abubuwan da ya nagari a cikin wato yaƙuƙuka da ya wa kana radiyallahu anhu qa'id maimana fi ajnadin mu'azzan jabal ai yana cikin manya-manyan jagorori waɗanda suke gaba-gaba na dama-dama waɗanda su ne jagorori su ne masu ba da umarni a ajinadin ma'arakatul ajinadin wato yakin nan da aka yi gumurzu lokacin sayyidina umar ibn khattab shekara ta goma sha uku bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam aka yi ma'arakatu al-ajinadin kuma ajinadin din sunan wuri ne da yake kusa da baitul maqdis sunan wuri ne da ke kusa da baitu al-maqdis yakin an yi shi a farkon khalifancin sayyidina umar shekara ta sha uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to mu'azu dan jabal yana cikin sojoji da suka je wannan yaƙi kuma na gaba gaba ga abin da ya faru kama fi ashabihi fa ya ma'ashar al-muslimin ya tashi cikin sa. abokanansa sahabbai ya ce ya ku taron musulmi ashiru an fusakun yawma lillah yau ku bada ko ushuru an fusakun? yawma lillah ku sayar da kawukan ku ga Allah tabaraka wa ta'ala yau yau kowannen ku ya bada kansa wa Allah fa innakum in huzimtumuhum إن هزمتموهم اليوم كانت هذه البلاد دار الإسلام أبدا مع رضوان الله والثواب العظيم من الله فإنكم إن هزمتموهم اليوم إذا يوكك كري أبوك ننقبا kuka yi nasara a kansu to wannan gari fa zai zamanto darul islami garin musulunci abadan har abada ashe yana da kyau ku sa kokari ku sa himma dan ku ci nasara akan waɗannan abokanan gaba dan wannan gari ya zama garin musulunci ga yardar Allah tabaraka ta'ala da za ku samu wasawabil azim min Allah da kuma lada mai girma daga Allah din tabaraka ta'ala wannan ya nuna wani abu yana nuna cewa ashe yana da kwaɗayin a samu alfatku wato a samu buɗi ta yadda musulunci da samun karfafa kuma a samu wato garuruka da za su zamanto karkashin kulawar musulunci dama yana daga cikin manufar jihadi a samar da garuruka suna karkashin tutar la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba wai su ci gaba da zama a karkashin tutar kafirci ba ina fatan kuna fahimta wannan yana daga cikin manufofi na jihadi a musulunci wa fi fahli baisan wannan fahim bai san sunan wani yaƙi ne shi ma da aka yi kana radiyallahu ta'ala ala maimanatul muslimin shi ma dai yana gaba gaba a wannan yaƙi din baya baya shi kullum a gaba yake qala sabit bin sa'al ibn sa'ad sabit ibn sa'al ibn sa'ad yana cewa كان معاذ بن جبل يومئذ من أشد الناس علينا حرصا معاذ بن جبل أو أن رانا fi mu. kwaɗayi na alkhairi wa ambahum fi riqabil ar saifa shi wato zartar da takwabi a kafaɗu da wuyayen rumawa kafirai shi kowa tsara وبينما هو يعارب في ميمنة المسلمين إذ أقبلت جنود الروم تهوط عسكر المسلمين yana kan haka yana yaki iya gaba-gaba cikin musulmi sai ga rundunonin yaƙi jirudin rum sun kewaye wato mu'askar na musulmi inda musulmi suke sojojin musulmi ga rumawa sun kewaye sojojin musulmi za su halaka su kenan فبرز إليهم معاذ بن جبل في رجاله ونادى فقال معاذ بن جبل يفتو فيلي أتشكم مزاجا أتشكم سعبانسا يفتو ونادى كراري فقال أيها الناس اعلموا رحمكم الله anna allaha qad wa'adakum bin nasri wa ayyadakum bil iman فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم واعلموا أن الله معكم وناصركم على عبدة الأوثان ياكو متاني كسني الله يمكو رحمة للي الله يا يمكو القول النصر إن تنصروا الله ينصركم إن كنت يمكي الله الله ذي تيمكيكم kuma ya ƙarfafa ku da imani ga nasara zai ba ku kuma ga ƙarfin imani don yaƙi yana da buƙatar waɗannan abubuwa guda biyu ƙarfin imani wanda da shi ne ake samun nasarar ubangiji tabaraka wa ta'ala to duk allah ya muku wannan arziki fansurullaha surukun ku taimaki addinin Allah kuma Allah zai taimake ku wa yusabbit aqdamakum kuma Allah zai tabbatar da digadiganku akan daidai ba za ku ja da baya ba kuma ba za ku gudu ba Wa lamu anna Allah ma'akum ku sani cewa lallai Allah yana tare da ku wa nasirukum ala abadatil awthan kuma lallai Allah shine mai taimakon ku akan masu bautar gumaka wannan shine kirari da kira da yawa dan uwansa kuma sahabbansa abokanansa kenan dangane da wannan yaƙi kaga ai akwai karfafawa ce, ya nuna musu cewa lallai Allah yi musu alkawari zai ba su nasara zai taimaka musu ya kuma imani da ya karfafe su da shi to ku taimaka wa addinin Allah sai Allah taimake ku wannan magana tana nuna cewa idan al'umma suna so Allah ya taimake su Allah ya agaza musu a cikin gudanar da harkokinsu da lamuransu to su ma su taimaki addinin Allah ku taimaki Allah Allah zai taimake ku ku agaza wa addinin Allah sai kuma Allah ya agaza muku idan kowa ya ja hannunsa ya baya aka bar addinin Allah yana cikin maraici aka bar addinin Allah yana cikin talauci to kar ku taba tsammanin nasarar Allah za ta same ku kuma saboda Allah yana kallon ku kuma ya ga yadda kuka yi wa addinin rikon sakainar kashi ashe akwai bukatar a taimaka wa addinin Allah agaza masa kuma yanzu ba lokaci ne da Allah zai turo mala'iku su taimaki addinin Allah ba a mu din da mutanen mu da muke rayuwa kuma a wannan zamanin mu ne Allah ya dora mana nauyin taimakon addinin Allah akan kafadunmu mu ashe kowannen mai ya kamata ya ga ya bada iya gudunmu wanda zai iya bayarwa wajen taimakawa addininsa ka tsaya ka yi wa kanka hisabi kafin Allah ma hisabi a matsayinka na mutum musulmi wacce gudunmawa ne a rayuwarka kake bawa addininka idan kafiri ne kirista dan coci mai zuwa coci yana da wani tax da ake masa yake bawa addininsa duk sati da wahala ka ga arni ya je coci bai ba da sadaka da za a taimaki addinin sa na kiristanci ba shi yasa a duk addinai ba waɗanda suke da kuɗi irin ɗan kirista saboda sun tarbiyyantar da mutanensu suna taimakon addinin su akwai kuma waɗanda ake musu tax manya-manyan kuɗi suke barawa ba ƙananan kuɗi ba suna yi don a taimakawa addini kuma kuɗin ma fastocin da fada fada din su suke cinyewa ba ba ma addinin nasu ake taimaka ba sai wa fasto mota a gina masa gida a yi masa aure a taimaka masa a bashi jari da shi wannan kudin nasu ne fa ake wa waɗannan malaman nasu to kai tsakaninka da Allah a anguwarku ko a garinku ko a masallacinku wani abu kawari kake bayarwa don ciyar da addinin Allah gaba don ka taimaki addininka wacce gudunmawa kake da ita ya kamata ka yi wa kanka wannan hisabin da lissafi mun sha faɗa muna maimaitawa ya kamata mu musulmi musamman hausa fulani mu zama muna da kishin wuraren ibadunmu wajen gyara su wajen tsabtace su wajen kula da su babu wani wanda zai zo wannan abu ko mutane ne su musamman irin yanzu ɗin da al'amura sun yi wahala ka ga misali kamar daddara masallaci masallacin nan ana share shi ana sa masa wuta ana kunna wuta a yi salloli duka akwai bukatar shimfiɗa akwai bukatar ruwa akwai bukatar wurin zagayawa akwai bukatar kaza akwai bukatar kaza duka waɗannan abubuwan fa gaba da kuɗi yake yanzu to a shekarun da kake zuwa ana yin sallah da kai a masallacin ka a kowane gari kake a kowace ƙasa kake to kai wani irin taimako ne kake ba wa masallacinka wajen ciyar da addinin Allah gaba wanda ko da ka mutu za ka ji cewa insha Allah akwai wata gudunmuwa da kakkabar bayar kuma idan ka mutu za a ji cewa lallai an samu wato rashin wato an bar wata kafa da wani bawan Allah yake ba da taimako yake agazawa to wannan misali ne ɗaya daga cikin misalai dubu ko miliyoyin misalai wanda ya kamata mu yi wa kanmu hisabi mu san ina ya kamata mu kai kanmu kafin mu mutu Allah ya kai mu inda ya dace ya kai mu daga yana da kyau mu taimaka wa addinin Allah Allah zai taimake mu su yanzu wannan bayan Allah a wannan lokacin iya abin da suke da shi shine suna da ƙarfi suna da imani da za su je su jihadi su daga addinin Allah gaba mu yanzu ba a yin jihadi jihadin na aljihu ne jihadin aljihu ne to sai kowa ya kokari ya ba da nasa gudummawa da taimako da zai ciyar da addinin sa gaba kar mu mutum ya to yana bakin ciki ya ga ya taimaka wa addini ko ya ga cewa in ya taimaki addini kamar ya taimaki um, wani malami ne da yake da'awa ko ya taimaki malamai ne ko ya taimaki wani ba wanda ka taimaka kai kan ka taimaka ba wani malamin da yake zaune yake da awa ba da aiki kamar yadda kake da aikin nan haka kuma kowane malami yake da aiki yana da sana'arsa yana da inda yake ko ma'aikacin gwamnati ko mai noma ko ɗan kasuwa ko mai aikin ƙarfi ko ma mai ma dai shi san da yadda yake rayuwa ko to kaga shi babu buƙatar kai tunanin cewa don kayo wa addinin Allah kayo wa wani ne a kayo wa kabarinka ne za ka haskaka kabarinka ne ina ina fatan yan uwa ya kamata mu fahimci wannan dan nukuda ce mai muhimmanci wanda ya kamata mu gane ta kuma su ɗin malamai su ne dai za su yi mana wa'azin su nuna mana daidai kuma al'umma tana samun nasara idan tana da mai faɗakar da ita yayin da al'umma ta zama ba mai ce da ita ki ko karki to ta yi asara to yanzu kuwa ba gwamnati ne za ta ce ka taimaka addinin ka ba ba ita bane a malaman dai da dai ake ganin sa hakan dai a lalacen dai su ne dai masu zaburarwa kuma su za su tsora ka kan hanyar Allah su nuna maka hanyar aljanna da ka shi yana da kyau idan an karɓi fatawarsu akan alwala da tsarki da idda kuma an karɓi fatawarsu akan mu'amala ta iyali to sai a karɓi fatawarsu kuma akan taimakon addinin Allah a rinka agaza addinin Allah kuma a rinka taimakon al'umma kuma taimako ba sai ka dai a masallaci ba a unguwar kuma ka duba ka ga a matsayinka da kake zaune wace irin gudunmawa kake ba da mutanen unguwan nan ta yanda ko da ka mutu insha Allah ta'ala Allah zai kai maka wannan ladan a yanda kake zaune da mutane wani taimako kake musu kasan malamai suna faɗa cewa khairun nas anfa'uhum lin nas mafi alheri a cikin mutane shine wanda ya fi taimako mutane wato ka ji a ranka cewa kai dinnan kana taimakon al'umma ina fata ana fahimta kana taimakon al'umma wannan taimakon ta kowane bangare ne kuma to wannan kai ne khairun nasi amma mutumin da ya zamanto ya zauna ya nade kafarsa ko ya nade hannunsa shi ma jira yake an yi taimakon kawai a bashi to wannan kaga ai babu baya cikin khairun nasi kenan Allah ya rubuta wa yaqulu li wujha'i rum qabla ma'rifati fahl din Mu'adh bin Jabal yana faɗa dangane da manya-manyan Rumawa kafin a yi wannan yaƙi na nafa lamma fawa ga hum yayin da ya zo suke tattaunawa shine al-mufawada a zauna a yi sauyin zance su faɗa ya faɗa wa rafada al-julusa ma'ahum alal al-busta suka nemi ya zauna kan shimfiɗa albisat ɗaya albust shimfiɗu na albisat suka ce ga shimfiɗa ya zo ya zauna don a tattauna ya ƙi yadda kuntu zaman للمشي على هذه البسط والجلوس على هذه النمارق التي استأثرتم بها على ضعفائكم وآل ملتكم وإنما هي من زينة الدنيا وغرورها وقد زهد الله في الدنيا وذمها ونهى عن البغي والصرف فيها فأنا جالس ها هنا على الأرض وكلموني ولما قالوا له اذهب إلى أصحابك فوالله إنا لنرجو أن نفر لكم في الجبال غدا قال معاذ أما الجبال فلا ولكن والله لتك لتقتلن عن لتقتلن عن آخرنا أو لنخرجنكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرون wato ya haɗu da shugabanni suka ba shi shimfiɗa ya zauna sai ya ƙi ya zauna ya zo ne shugabannin arnan ya zo don ya gana da su su tattauna a yi mufawa ba ya ƙi ya zauna ya ce ni na tashi ne na ƙi na zauna a wannan shimfiɗa ɗin ko kuma na tashi ne don nuna muku wani abu ne mai girma wato yin tafiya mutum ya zo ya taka waɗannan manya-manyan shimfiɗu ni ba zan yi wannan ba zan zauna a kai ba sannan ni ba zan zauna a kan wato ala hadhihi namarik allati safartum biha akan wannan namarik ba namarik jam'i ne na numraka abin da ake nufi da numraka shine kamar filo kenan filo ina irin shimfiɗan nan da ake sai a sa manya-manyan filo na kishin gida da zama to wannan shine ake ce da shi numraba da za ga mutanenmu a falo sai ga akwai manya-manyan abin nan irin fululluka din nan ban san me ake ce da su da wasu ba wasu masu tudu wanda an zo ana zama a kai ko a kishin gida ha eh wannan wani kewaye ya gaba to wannan abu mai sunan shi kewayayye ko ba hausa hausa ta mutu Allah ya sauke wallahi sunansa ne tuntum masha Allah to to kun ji sai mu rike tuntum ko to shine numraka an fahimta jam'in sana marik to mazaman yin shimfiɗu na alfarma ni ce wani abin da kuka sanya ba abin nan ba ana ce da annamari kuma irin albisat allati fawqa rahal shimfidar da ake akan abin hawa shi ma ana ce da shi namarik yace waɗannan shimfidu da kuka yi kuka fifi kuka fifita su kuka fifita kanku ala du'afaikum wa ahli millatikum akan miskinanku da masu bin addininku kun zo kun zauna kuna mulki kuna shantakiya kuna jin daɗi kun bar talakawa ku cikin wahala yace ni ba zan zauna ba wa inna ma hiya min zinati dunya wa ghururiha ni ba zan zauna ba saboda wannan yana cikin kwalliyar duniya adan duniya da kuma rudin duniya kuma wa qad zahada Allah fi dunya wa zamma Allah ya sa mu guji duniya kuma Allah ya ya zargi duniya malam Allah baya son duniya ba rungumar duniya neman duniya da tara ta yaki halal yaki haram akwai hadari kwarai da gaske duniya ba wata komai bane a gurin Allah banza Allah ce laukanati duniya da a ce duniya wani abu ne ko kuma ya ce a duniya duniya fa la ta'dilu inda Allah jana'a ba'uda matsayin duniya ɗungurungun ɗinta gabaki ɗayanta ba ta kai fikafikin sauro ba a gurin Allah fuffukin sauro ya fi duniya a wajen Allah bal tusiruna alhayata ad wal akhiratu khairun wa abqa kuna fifita rayuwar duniya akan lahira alhalin lahira ita ta fi alheri kuma ita ce mai wanzuwa da tabbata wannan tarbiyyar da suka samu daga manzon Allah kenan duniya zaman larura ne mana shi yasa mai dabara kawai yana rayuwarsa na duniya duk abin da za ka yi za yi ne kawai akan bukatar ka ka gina gida ne iya bukatar ka ba amfani ka je ka gina shanta keken gida katu ba ka yi amfani da shi ba ka gina dakuna wani yanzu a gidansa akwai dakuna bila adadin aljanu ne suke kwana a ciki na'am ko yar uwarsa ta zo gidan ko dangin suka zo gidan ba za su kwana a gidan ba sai a tura su wani gida daban gidan baki ka gina katon gida da kai sai matar ka kwaya daya ga dakuna nan manya manya falo a can falo a nan daki a nan daki a nan ba kowa sai aljanu su ta kwana a kai ya tabbata a cikin hadisi ko gado ne kake da shi guda biyu wanda kake kwanciya kana kwanciya a kai wanda baka kwanciya kuma tabbas aljanu ne suke kwanciya a kai gado a can gado a can gado a can in kana amfani da shi fa nema in ko baka amfani da shi ka ajiye shi ne don kwalliya to tabbas wallahi aljanu ne suke kwanciya kamar yadda ya zo a hadisin annabi kaga mutum bai sani ba bai shimfida wa dan adam gado ya kwanta ba ya ji shimfida wa aljani ko ba ka bane ba to shi yasa wanda zai more wa rayuwa kawai kai abu iya bukatar ka iya bukatar ka ko abin hawa ne ma ka yi shi iya bukatar ka ba ba ba ne burgewa bane yi wai motoci iya adadin suturar ka motar da ya saka irin wannan kayan zai saka irin takalmin zai saka irin agogon zai saka asin da asin kenan ya yi a can ya yi a nan ya yi a nan ya saya a nan ya ɗaure, ya saya a nan ya kulle ya gina a nan ya rufe ya yi wannan a nan ba abin da yake da shi ga wasu kuma bayan Allah suna nan sun rasa inda za su saka kansu gaba ɗaya ko abinci ne a gidanka za a dafa ba burgewa ne a zo a dafa abincin da za a zo a ci a zubar wallahi ba wadata ba ne kuma ba burgewa ne kuma komo wadata ka ga iyalinka su yi iya qadrul haja iya da ake da bukata wanda za a ci a ciyar da almajirin gida da ma'aikacin gida da wanda abokanai sun zo za su ci ko kuma makota da ake barawa amma saboda an samu wadata matan mu sai su fasa katan din taliya su fasa su dafa taliya ka ga mace malam subhanallah ta dafa taliya ta saura kawai an zo wanke wanke an zuba taliya ruwa duk a gidan bahaushe ake wannan a ga shinkafa ta saura ba an kya bawa almajiri kuma ba ci ba kawai a zuba mata ruwa ta zama kanzu sai a ɗiba kai a je a kai kwata ana zubarwa saboda kai ɗin a gidanka baka da tsari baka bibiyan al'amura idan magin miya ne za ya kamata a zuba kwaya uku sai a je a zuba ma kwaya bakwai a zo kana ta amma miyan nan ta yi zaki i eh, ta yi zaki da kudin aljihunka ba tabzil idan mai ne ga iya wanda za a yi amfani da shi sai a zuba man har da wani in ya zo cin abinci wallahi sai ya tsiyaye man man man shinkafar man miyar shinkafar ko man miyar tuwon wallahi idan ya zo sai ya sa ya tsiyaye ya ajiye ma a gefe ya ci miyar haka kuma ba zai iya magana ba ba zai iya matar magana ce a rage wani abu zai iya ba saboda kada nan ta baci muna faɗin wannan maganganu muna maimaita ne saboda kun ga ana maganar cana cikin talauci ko to billahi lazim nake ga muku idan kun je kun tarar da wasu matan irin yadda suke mu'amala da dukiyoyin mazajen su za ku tausaya mazajen na ko ba wani bane ya kamata mai gida mun sha faɗa muna maimaita ba wai sa ido bane ba wai bin diddige bane ka rinka kai ziyara kicin din matarka kan wata ranta ganka a ciki ko tana abinci kai ta tana tsaye ka rinka ta bubbuɗe kwanuka na san ba sa so sai ka ga ana wai me wai saboda za ka je ka kamo insha Allah wata rana sai ka tarar da abincin da ya kwana uku kwana hudu an zuba shi a kano ba ya abin nan ko an sashi shi a footballers an aji ya yi hunhuna an toya maka dankali an toya maka kwai sauran man mai kwan amma yadda shi cikin kwano a rufe ko a da cikin tarka rufe sai a bar shi haka idan yana fadawa daga ba an zo wanke wanke sai a zuba mai ruwa tafi duk ana yin wannan a gidajen mutane ko ka sayo dankali an lalata shi an bar shi ya rube ka sai doya an lalata shi an bar ta lalace ta ce maka babu doya babu dankali sai ka je kuma ka tarar da su ga sanan duk a ajiri sun yayyan bane sun lalace ba su amfani da shi ba duk wanda yana da kashin wato makircin mata da sharrin su wanda kuma yana da kyau mutum ya rinka kula su wata din ai makaranta ce zaman auren kai miji kai ne zaka tarbiyantar da su to ku yi abu kadirar ja. iya daidai gwargwado amma alfahari da almubazzaranci ba ɗabi'ar ɗa gari ba bane wallahi ba ɗabi'ar ɗa gari ba bane ba ɗabi'ar ko mutanen kirki bane ba da aka shi sa Allah ya zargi duniya saboda duniya ɗar alfahari ce duniya ɗar wuce gona da iri ce kuma haka masoyanta ka gani ko ce wa naha anil baghi sarf fiha annabi ya hana yin zalunci da almubazzaranci ka gani kamar iya daidai magana da muke faɗa kenan an hana cuta kuma an hana almubazzaranci wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin eh, abin da ake nufi da asarf shine duk abin da zaka yi wuce ka'ida kai wani abu ya zama oba ko me kuwa to wannan shine asarf ko asarf fa ana jalisun hahuna alal ardi wa kallimuni